watan akwai wani abu wanda kana sayan shi da kuɗinka amma baka taɓa ganin shi ba ne wannan abu baka san ko ne ba na rantsa da Allah kana sayan shi ba mamaki yau ko jiya ko banda ko wancan satin ma ka sayan shi da kuɗinka kuma wallahi sai ka biya Allah <laughs> to shi kenan bai sani kalmar hausa aka ce akwai wani abu wanda kana sayan shi da kudinka amma baka taba ganin shi ba shin wani abu ne kana sayan abin hmm. da kudinka hmm. kuma baka taba gani abin ba hmm. gaskiya ko shekaran jiya na yi wani waka a kai amma san shi gaskiya na wace ilimi ne ban sani ba ma ilimi ce eh gaskiya mun gode to malami kai ha kamar abin fa kana sayan shi da kuɗinka kuɗinka kake sa ka biya kuma ka yarda cewa ka sayi shi amma baka taba ganin shi ne ne wannan abu Yanzu shiri ya kamata a ce ko da yaushe muna ringa gani irin wanga shiri saboda mu da kanmu muna jin daɗi irin wanga. Gaskiya ne wannan shiri ne na wasa kwakwalwa. Na wasa kwakwalwa. Madalla. Yawwa. Na wasa kwakwalwa kamar idan aka yi maka tambaya za ka daɗe kana tunanin ta kuma yayin da ka ji amsar ta za ka gane cewa in ba haushe kake in ma ba sai wani mai in za ka gane cewa lallai akwai wasu abubuwa da matasan musamman sun manta da su eh, kenan mu koma wajen tsohi domin mu tana. to kamar yanzu mutum yana so karin karin bayani eh, amma a wani a wani a wani layi ce ake tuntuba ku ko a wani facebook ko a youtube ko a menene kamar ana neman tuntuba ku kamar saboda irin wanda shi saboda yawa ma'ana dai kashi ta youtube eh, kana gama aran gama tv hausa aran gama tv hausa shikenan kawai shirin tambayoyi na mamaye wani shan shi ne zaka samu to ba masala eh, eh, na gode na gode sosai to sai yau ku kenan zan fara da assalamu alaikum amin da Allah wata tambaya gare ni to insha Allah Allah ya sa na sani watan wannan tambayar wani abu ne kaman kana sayan shi da kuɗin ka amma baka saba ganin shi ba menene wannan abin da mutum yana sayar da kuɗin shi eh. amma bai taɓa ganin shi kredi na shaf shaf ne wai da kudi na da kudin ka kana yadda ka biya kuma ka tafi kuma kayar da ka siya amma ka da ganin shi to wanda abu shi na gani gaskiya ba shi kudi ai kana ganin a rubuta ma kudi kuma kai amfani da su ko eh, eh. to shi kana ma amfani da shi amma baka ganin shi sai dai sai dai a taimaki ku wanda ya ke na gode mai ni ma ya yi karfi na karhin ka kai ma ya karin ka na hausa mu ga ran ka dade kaman abin hayakan na gida ya gida masha Allah ka sai shi da kudi tambaya ce nan mai uwa suka ce sai na ce aka zo wurin ka ba da amsa tambaya dai ne tambaya dai ce wannan amila shaf shaf aka ce wani abu ne kana sayan shi da kuɗin ka amma baka taɓa ganin shi ba menene wannan abu ni na wani wani kotu sai eh, malami tambaya ce karama masha Allah aka ce akwai wani abu kana sayan shi da kuɗinka amma baka taɓa ganin shi ba menene wannan abu hmm. ya ce bai sani ba wanda kana sayan shi da kudinka amma baka taba ganin shi ba menene wannan haka baka san ne menene da kuɗin shi kai da kai kake duk da kuɗin kuma ka biya kuma kaya da kasa amma ba mamaki jiya ma ko ya kasa ah, da dama eh, tambaya ce muke akwai wani abu wanda da kudinka kake sayan shi amma baka taba ganin shi ba menene wannan da kudinka kake sayan shi amma baka taba ganin shi ba kamar akwai wani abu eh, kake sayan shi amma baka taba ganin shi ba kuma ka yi amfani da shi da ke rayuwa ko jiya ko yau ka sayan shi eh, sai ba zo eh, kuma da ka sayi shi kuma ka biya je na sai ah, ba mamaki shi ya mamaki ba mamaki ko ma dai baka sai shi ba ka dai taba sai shi ko ba mamaki ma lokaci da yawa kana sai shi wanda ne ne wannan

sai ta kuma ka kuma ka ka ma ka kuma ka mutum ya saye shi amma ya yi amfani shi amma kuma lokaci shi ba sabo ne ko kuma ruwan wanka ana ganin ne shi eh ana ah,

Lamba. Zuciya ka faɗa mana. Ko assalamu alaikum. Shirin wasa kwakwalwa kenan. wannan abin da na tambaye ku ba wani abu bane illa iska wanda za ka saye ka sa a cikin taya ta mota ko ta mota kana jin karar shi amma ba ka ganin shi ko da an sake shi ba ka ganin shi ba ilimi da ma ba kuɗi da ku gani a ciki sa ba zakwa sabon zakwa ba mai wani jarki ba ba ba ba ba ba mai wani jarki